gobara suka yi har gobara ta fi gida abin da ya faru to me suka yi me suka yi barna suka yi sun ga gobara suka shirka suka je suka kira masu ɗan kwana-kwana sun yi aikin alkhairi ɗan kwana-kwana suka zo suka kewaye wajen suna kallo ku ba mu hanya mu shiga mu kashe wuta suka kiya har wuta ta ci gida sun yi ne abin da ake eh. abin da ake zin rigar da ba ta saka ta ita shekarar ɗari duka wallahi ba ta yi mata kyau ba wanda ba zai da lam alfada. Alfada fada fadawithu ila ma tasfi fasallikha falasta laha hadu kufri wa illa ya'lu mafrakaka al-usam abinda ba ai wannan masallaci cutar sa ake na fada ku rubuta wasiƙa duk inda za ku kai ku kai ku rubuta wasiƙa ku kai duk ban kira sunan kowa ba ban kira su dan Allah na kira sunan sata na kira sunan wani sai mai sai ku ce za ku wallahi tallahi ki san masallacin na ake ta makarantar na ake yi risalar da masallacin na ke bayarwa ba a ba bai kai inda ya kamata ya kai ba sai da na musu alkawari wallahi sai an gina tun daga masallacin na har zuwa zuwa firamare duk za a gina su nan ba yana tashi bane ne gurin magoro ba wai zai gina makaranta wajen su hadis madina kuka gina makaranta wajen me ya hana ku gina akwai plan da muka yi gaba din za a yi wajen alwala wanda zai zai daidai da wurin alwalan duniya duk babba akwai plan yana hannun ku tun da kuka rike me kuka yi kun kara kun yi wani aiki a wajen wai sa aka yi rijiya ana shan ruwa duk ba darul ba ne ni duk abin da suka yi alkhairi ya zama mun wallahi duk wannan abin da aka yi da cikin makarantar nan na so a gina duk abin da za a gina kuma ba ni ban taba sha'awar jagoran shugabanci ba ban taba sha'awar tara kuɗi ba don ba hanyar tara kuɗi karanta malami ne albashi na zai tara abin da ya dame wa musulunci da musulmai da duk abin da muka yi na darul hadis wallahi a cikin makarantar nan za a gina su tun da muka fita mai aka kara da eh, shi kenan kawai wayan wani na jagoranci abinda aka faɗa ne cewa ake a gyara al'amuran tafi ba wai ina buga misali da liman biyu ke ko liman biyu ke zai tafi wani zai zo ana so a yi gyara ne sai na umar ya fita yana tafiya ya hadu da tsohon Ya ce ina za ka tsofai tsofai ce zan je nemo haraji ne na biya Ya ce ba mu yi ma adalci ba in mun ci mawuriyarka kana kuruciya in mun ci kuruciyarka mun mori kuruciyarka kuma mu kyale ta bayan ka tsufa sai ya kama hannunsa ba yahude fa hmm. ya kama ya je baitul ya ce daga yau wannan ya daina biyan haraji kuma abincin sa ci da shan sa a ta bashi cikin baitul mali abinda mutum ba abinda da limamin biyu ke su bashi ko kar su bashi su yi ko kar su yi in kuna yi sai ku ce kun gyara ko ko ga yadda ake tafiyar da abubuwa amma a je ana ta surutai a yi menene da menene za a buru kuna wa Allah ku rubutu gaskiya kowa sai ya sai an fallasa duk wanda yake da wata abin da ke me yake ba duk wai mu sabin da kuke ciki bane a wa ka zaga wa ka kira sunansa ba wanda ka kira sunansa amma ku je kuna ta suru me surutu ke surutu aiki muke so ba surutu ga wuri ga fili ku kawo wanda zai gina Mm. a zo a gina ku kawo wanda zai gina abinda ake so kenan kawo ya ci gaba masallacin jami'an bayan masallaci ne da ke waje da kololuwa kenan na ilimi shine jama'a kowa ya yi karatu jami'a ya tafi kowa yana zuwa yin sallah ya kamata a ce masallacin jami'a yanzu ya shige inda yake shekara talatin har zuwa yau ya kai inda zai warware matsaloli a cikin makaranta ya kai inda zai warware matsaloli a cikin birni shekara nawa ana zaune jami'an bayero mutanen duk abin da jami'an zai da forum da kwamiti da professor da dokta da wane ne da wane ne duk abin da za a yi in ba alaka aka kulla tsakanin yi ne ba su da mutanen birni ba ba yi aiki komai ba ba a yi abin da ake nufi ba a lokacin da ake yi ba da ba su ta shekara nawa mutanen birni gani suke arna ne yahudawa ne ba sa kaunar annabi ina zuwa ni na fa kama kuma duk sa'an da zai kutuba juma'a salati ala nabi kaunar manzon Allah hadisin manzon Allah suka fara fahimta ashe ba yahudawa bane hmm. duk wanda ke so ya karanta tarihi ya je ya bincika munafurci aka kulla sai na daina hutuba aka kafa kwamiti aka zo aka same ni hakila nace ba zan yi ba zan iya ba ka ce malam ka ce ba za ka yi ba nace akwai bambanci tsakanin ba zan yi ba da ba zan yi ba haka ba na ce mafi yace ba zan yi ba yayi tauri yace ba zan iya ba tauri duk abin da akwai munafurci a ciki ba na shiga rayuwa ta aziz ta take kina ina har har zuwa yau aziz ta take alhamdulillah Allah kare mu daga nan tun daga nan in zai da mu muna ina ci masu ba in zai kutuba fi salati ala nabi hadisi manzo Allah daga nan mutanen birni suka fara fahimtar cewa a sai mutanen bayan da basu bayan hudawa bane akwai musulmai suna kaza kaza kaza na har aka zo aka fara karatu jarin hadisi tabbas mutanen cikin birni ba za suna zuwa ta makaranta da ina ran su da abin to abin da ake so shine department of islamic studies bangayar karatu addinin musulunci kansa a ciro shi daga can a zo a gina shi nan eh. a cire shi wancan yanayin a zo a kawo shi yanayi da yake ga masallaci ga library ga makaranta tsangaya na karanta addinin musulunci a fadada in kuma suna so su gane su da Allah da gaskiya suke wallahi za mu shiga gaban mu yi jagoranci tsakanin gwamna sarki manyan yan kasuwa wallahi za a tara miliyan ɗari ko miliyan mai tan a gina eh. inda gaske a fito a yi ce a fito a yi aiki za mu sa a bada kuɗi da zai gina wannan tsakanin mutane tsakanin gwamna sarki manyan ɗan kasuwar kano wallahi za su bada abin da za a gina wannan kuma a nan old time ya zama da an fitar da shi cikin an dawo da shi cikin yanayin da mutanen birni za su fa'idantu mutanen university za su fa'idantu da mutanen birni to duk vice chancellor da yawan nan shine yi aiki na ya hada kulla alaka tsakanin mutanen birni da university tsakanin mutanen university da mutanen birni amma a zauna ana miki ana taro za mu rubuta mishi takarda za ku rubutu za mu rubuta mishi wasika za mu rubuta mishi menene sai me so nawa suna rubutawa kwamitin masallaci suka su ga dan batta ya ce wai a hana karatu ya je wajen sani a bace wa'adi post na ya je wajen bane ya tukar je wajen kwane har karfe shi kwale bai tanka masa ba ah, kan ka ce kwabo takardar ta shigo a hannuna ina da ita wanda ke so zan bace ka duk inda za ka yi takardar ta a hannuna ina da ita yake wai ga wani ya taho da gana ya dauki makamai yana rusa yin ka ga ya aka sama gana abin da ya faɗa ke sai da ya wajen sani abacha ya je ba gwarzo na abata da lokacin ga wani ya zuba a'a wannan na abin nan ismaila gwamnati wannan ya zo da zara ya zo yana barna yana to ne kake so so muke a default din shi kace an gama ku je ku shirya takardar deportation yana tashi wani sai ranka da wannan wannan mutumin kuna so zaman lafiya ku kyale shi yace haka ne yace eh yake ki da ya ne balle ku da so da kuke miki wanda kuke mai rubuta takarda ko ne daga tura da wanda aka rubuta takarda aka kwace makaranta muka gina muka gama muka kare saura mu shirya karatu ai kaza kuka yi kuka kuka ci amana kuka yi yaudara kuka yi rashin mutunci kuma haka sa ido ana kallon ku kuma bukatar ku tafiya ba har yanzu banda kuwa ne na mutum zai aure ran da matan za ta tare wani zai ce shi yana da tsohon matan ka ba shi aron azzakari kamar da rashin mutunci mutum ya yi aure ran da matarsa za ta tare ka zo ka ce da Allah ina son ka ba da aron azzakari ka ni ina da tsohuwar matata ka fi shi bukatar za a kamar muku ne kuka kara a cikin wurin ba abin da kuka kara ya abin da suka mai suka faɗa ban ce ban kira sunan kowa ba ban ce ne ya yi sata ba magana na yi in kun gyara abin ku sai a tafi lafiya in ba ku ya ba abin da ya min zafi amma ka je ka yi kuka kuka sai mutane su yi maka mai ban da Allah ba wanda zai biya ma bukatar ka. mutane mu muna son mu dogara kan mutane wallahi duk wanda muka ci a tashi hankali za ta hankali amma ina ruwan mu mai duka kan ba shi da ke gaban mu ba abin da ke gaban mu a gina makaranta a gina masallaci kenan da suke da suka mai makaranta shi kenan kuma ya gama aka kyale mu shi kenan aka zo aka zo kuma aka nemi waje hankalin kano kasab ya tashi don mai za a ba shi waje zai samu kudi mutane cikin birni da yan bokan bayan da za su su vice a wancan lokaci ba inda ba su shiga ba rana ne aka za ka kira ni za a kira ni wani waya waya abu jamala za a ce za a karbi wannan bidin karka ka ce musu shi aka kawo security na kanan ciki da mai aka haɗu cewa wannan fili na kofan birki an karba za a canza ma darul waje nake daidai ko wayar da abin da suka yi mamaki yanzu da kansu ne wa za a yi ma wannan a zauna lafiya eh. karshe Allah ya kai mu gari guda ya ba mu masallaci dangane na ce sai da na faɗa da ke daga yau na daina ja da ke ku duk abin da Allah ya shi ne daidai Allah yana shirya maka alheri kai baka sani ni abin da aka yi alheri ya zama mu da duk abin da muka kashe kusan miliyan ɗari wallahi da duk in biyu kenan za mu kashe da kuma muna nan muna fama da ire irin yanzu ba ba abin da ya hada ba ba abin da ya hada ba abin da ya hada ba a ya kowa ba ba a kira sunan kowa ba ba a kira sunan sata ba waɗannan kalmomi wallahi suna yin wahala wani yayi sata wani ya kagiya wani yayi fasikanci da minanci wani ya fasikanci duk ba su gabana duk abin da yake tsakanin mutum da Allah ne ba ruwan ya ne da Allah ya ga dama ya kai masa ya ga dama ya kama shi duk abin da zaka fada yanzu zubar da mutunci mutum zubar da mutunci iyalansa ba shi gaban ba shi bana ɗan siyasa kowa ke zaga ya kwana lafiya hajji yanzu ni ba zan ke bude bakin ce wani barawa ko ya sa ciki ba ba zan ke wannan ba ba shi gabana ba hali da ba iya ba ko ina son in fara da ba dan ba saba ba hmm. yasa in kuna so ku rufa makan ku asiri in kuna so ku sa ranku inuwa kuta ba abin da abin da kuka yi sai dai ku tayar hada hankalin matsala ta zama da ikon Allah ni mu bukatar mu lafiya ba ba ba ba sai ba za a iya wannan mai zagi zai zagi mai fada zai fada duk kowa zai fada abin da muke kallo bukatar mu lafiya ko ba ta biya ba duk abin da za ku je ku rubutu ku je ku rubutu sai ne ba yadda ba yi ba sai ana fada zamanin sani abacha dokar soja ta ɗaya ko ta biyu kun aka ce wani security risk ne kama shi zai adawa haka ke tafsa amat security risk tafsa amat security risk har suka gama Allah ya san zai gafarta masa ba abin da yake musu saboda shi yana sane da abin da ke guda hmm. Kuma yana sane da abin da ke guda ba abin da ba sa yi har yanzu har gobe suna yi har yanzu har gobe suna yi har yanzu har gobe suna yi akwai wata rana muka yi karatu ana ruwa karfe biyar da kwata na tashi muka rufe karatu gwamna yace zai zai kalli ya ga darin hadisi ya je cikin tafi zai ga darin hadis ya yi alkawari ya ji zai maka amma sai da ya tambaya wai dr ahmad ne aka ce ba shi da komai da kowa sai dai duk wanda ya masa mutunci ba zai yadda ba ya haka ba mu taba jin security report a kan shi ba kuma cikin karatun shi ba da amma mutane wannan yake wannan ke wannan kamfin su sai na nan suna yi haƙƙo yasa wannan abubuwa ba sa ba mu tsoro ka tsaya ka ji tsoro tsakaninka da Allah mutane za ka yi musu kuka in ba za ka yi aiki ba sai ka daina ka nema wanda zai iya kai ma ka gudu yadda kowa yake ga zai abin kai ma ka gudu amma kai musu kuka ka zo a nuna maka yadda za ka yi gaskiya amma wayannan mutane za su zuga ka mu muna son mu dogara kan mutane mu a tashi hankalin kowa yake za zama lafiya eh wannan duk ba hanya ba ne duk ba abin da ba a yi ba masu iko a hannunsu ba yadda ba su yi ba duk inda aka je aka kulla sai Allah ya warware yasa kwamitin masallaci sun ga bello ba ku tambaci ba wai wannan ba shekaru ɗari aka yi wannan abu ba kisan masallaci da kisan bai shekara ɗari ba kan idan kowa aka yi wannan abubuwa kuma aka wuce lafiya sai ku ba da tsoro sai ku karkatar da mu yanzu dan an ce ku tashi karatu za mu ce mun gode Thank you. da muke bukata shine wannan masallaci mai albarka da wannan jami'a a ba ta haƙƙinta da zama tana warware matsaloli cikin birni da cikin makaranta ba a zauna masallaci a yi sallah a kama hanya masallaci ba don sallah kadai aka yi ba masallaci yana da ayyuka da yawa da zai yi in ba ku sani ba shi kenan hmm. duk wanda ke so ya taimaka ma addini zai koyi karatun addinin musulunci hmm. don kayi boko kadai ba zai sa akwai inda za ka yi amfani shi ka tsaya nan akwai inda da riga in ba ta kaba ce ka fuka ta ita shekara ɗari a jikinka wallahi ba za ta yi ma kyau ba. Iza lam tasfati shekara fata fata wisu ila ma tasfati fasallika fa nassala ha bi kufin wa illa ya aru mafraka kan kusam. Iya ka kafin ba a zagi kowa ba ba kira sunan kowa ba aka ce a zo a yi gyara kuma fi sabidin layi tsakani da Allah masallaci biyu ke shekara talatin har zuwa yau kamar ta yi a ce ta fi inda take. masallacin kamata yi a ce ya fi inda yake abin da ke damu mu kenan amma wani nake kaza wani nake kaza ba abin da ya mana zafi me me tsare mana ba wata tsare mana wani abu sai dai duk abin da kuka yi kun kun gama ba ku hana komai ba yanzu za ku yi hanawa ina maimaitawa kwamiti forum wane ne ina ne wallahi tallahi abin da muke ma musulunci shine mutane suka ga gobara tana cin gida suka sheka Allah kiyaye suka sheka suka je suka kira ƴan kwana-kwana ƴan kwana-kwana su sun zo sun kewaye wajen suna kallo jama'a ku bada hanya mu kashe wuta suka kiya har gobara ta ci gida a kan da ake nan da daɗi ko ba daɗi in za ka faɗa faɗi gaskiya komai ta ka ya ka suna wa Allah su rubuta takarda masu ce za su rubuta wasiƙa ba za su nemi haƙƙin su ba su rubuta takarda duk abin da aka yi sai an faɗa Thank you. bayan magarba yana kuka an cuce shi an yi mashi kazali an ce ya yi sata dan Allah in na kira sunan sata ba ku kan shiru rufin Allah sun da ni da kudu Allah sun kama na kira sunan sata ba akwai kasa kasan ba na kira sunan wani suna son su dawo da abin da suka yi da na gama shi da Allah kowane ne yanda ya tsaya ya musu kuka ya tsaya tsakanin shi da Allah ina da takardar sai fito yan jarida duk su dauka sa hannu wane ne sakatare na musulun forum wani sa hannu da za a za a kwace makarantar sa hannun wane ne kuma tsakani da Allah lokacin da forum suke mitin akwai wanda ya ce ai jami'an Bayero ba na musulmai kare bane arna ma na da haji a ciki wata rana wani ƙasa arne zai tashi ce jarar hadisi na wane ne suna wa Allah su faɗa wane ne ya faɗi wannan magana ya dulu ya tahu bil ardi بمثل abin da za ku yi kawai shine ai waɗannan abubuwa da aka faɗa ga yadda aka tafiye da ku ai kaza kaza kaza kaza shikenan Allahu khaira amma ka je ka nemi hakkin ka kar ka yadda ba abin da bai faɗa ba yana zagi mutane duk karo ba zagi da ba ai ba mai hukunci ba zagin da ba ai ba murna kuke yi kuma wani zaga wannan an sai da aka tarbiyyar da mu ba komai ke iya fita bakin mu ba hmm. kuma sai da aka koya mana ilimin magana sai kai magana kowa ya fahimci me kake ma faɗa kuma ba wanda yake ce da shi kake baka kira sunan kowa bi sai ka koya sai ka karanta eh. babu rajuli ya باب ya dahu bil بالأرض إذا استنجى باب yace babin da ke bayanin cewa in mutum ya yi tsarki da ruwa in ya gama zai wanke hannunsa ya goge ya goge ya goge hannunsa a kasa ko a bauta to yanzu me ke mai ma waɗannan abubuwa sabulu saboda ne saboda kasa na da wata hususiya kafiya da take kusa da abubuwa yasa manzo Allah ya za wa lakal qalbu fi ina'i ahadikum yace menene kula hunna bitura daya da kasa ma'ana sai aka bincika kasa na da khususiya ko yanzu abubuwan sai da kasa ana nan faransa su kai magunguna tiramizin duk tiramizin tira din kasa ma'ana sai an hada da waɗannan abubuwa sai an hada da waɗannan abubuwa shi ne sarki in mutum yi sarki da ruwa kan ya wanke hannunsa ya goga hannun a kasa kasa ko bangon abin tun da akwai kasa dirbaya a wajen to yanzu dai ban dakunan ba zai yiwu ba kayan su ne aka sa in kasa sabulu ya wadatar ko bai wadatar ba addinin musulunci yana koya mutane tsafta ne a cikin zahirin su da habbatin قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظه وحول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المحرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن شرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي وجنبيا بكاتا أتيته بماء بين كاومة روى في تور أو ركوة أتيت مزبي فاستنجى سيد روى قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض محل الشاهد sai na kawo masa ruwa a cikin mazubi sai manzo Allah ya istinja'i in manzo Allah ya gama istinja'i masaha dahu alal ard sai goge hannunsa kan kasa ya goge thumma ataituhu bi ina'in akhara fatawadda sa'an nan da kawo masa wani ruwan kuma a cikin masjidi sai alwala da wannan ruwan qala abu dawuda wa hadithul aswad ibn amirin atam يتي في إسناده شريف بن عبد الله صدوق لكنه يخطئ وقد تغير حفظه منذ ولي القضاء والحديث يتي أكي حديث صدوق من كسيان ما لم نيني أمن تجيني لكنه يخطئ أما يكي كسكري فهو أن كسكري بدون فاروما غير ya aka ce wa kad taghayyara hizbuhu mundu waliyal qada'a yana nan lafiyar daren dakan amma da aka tsora alkalan sai da kwakwalwarsa da zai shiga a hayaniya saboda ɗaukar nauyi a cikin addinin musulunci alkalanci jagoranci a masallaci rika al'umma karantar da su ilmantar da su ba abu ne da za a yi ana bakki ba ba abu ne da za a yi dan burgewa ba abu ne da ake sai an ga an ba da haƙƙi na shari'ar musulunci sai an ga an fita lafiya sai an ga an yadda ya dace kullum da'iman tunani yaya za a yi ya za a yi alkalan ya za a yi kaza kaza wani alkali ya ce ya halifa ina so a sauke ne a yi mai ritaya alkalanci yace me yasa ka kore ka kore kai kaza kai kaza yace wane ne da wane ke da hukunci a gabana yake da matsala a gabana sai wane ya kawo kunabi a gida ya bani kyauta na kore shi ban karbi kunabi ba ya karba bai karba ba amma wallahi kashi gari da suka zo suka zauna a gabana ba su daidai ba a cikin zuciya ya salama shi yasa abinda na ga ya fi mai ainihin ritaya alkalin cikin nan a kyale na je na samu wani aiki ko da zan fita da tumatir da sai ya fi min su ko na je na yi noma ko na je na yi menene da menene na yi sana'a ina so a yi mai ritaya me yasa za a yi ma ritaya ka kware cikin alkalanci ka ci zarar sai kaza kai wani da wani da kai da duk inda aka saka alkalanci yace wallahi wani ne da wani ke da shari'a a gabana wani din kafin ranar shari'a sai ka kuna binono ɗaya kyauta a gida nasa hmm. aka kore shi da shi ban karba ba amma duk da shi wallahi ga shi gari da su zo su zauna ka bana ba su yi daidai ba a ido ya salam inna lillahi wa inna yasa khalifa ina son ainihin a rufa nan asiri ainihin alfarma ainihin ritaya a wani aiki zai ko karantarwa za eh. shi wannan sai aka ce saka yarbi akhirin to shi ya zama minal muqbalin to su kuma mukhtalifina manyan malamai ne an san su da ilimi da komai da komai amma karshen rayuwarsa ko library sa ya kone ko wani abu an bashi alkalanci ko wani abu ya same shi kwakwalwarsa ta samu ta samu ta samu hayaniya ba komai ke tafiya sosai ba to ya za a yi to sai malamai suka bi duk malamin da ya samu wannan kansa cikin wannan hali shi suka yi lissafin almajiransa baki daya su wane ne suka yi karatu wajen sa kafin ya kamu da rashin lafiya su wane ne suka yi karatu wajen sa bayan ya shiga wannan hali suka bambanta suka bambanta tsakanin da wane da wane da wane su yi karatu wajen malam yana nan lafiya lafiya da sai hadisan su za a yi ne za a karba wane da wane da wane kan su zo su yi karatu malam ya shiga cikin wannan hali za ke to hadisan su ba za a yi aiki da shi muka kiyaye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu siwa babin da ya zo na asawaki asawaki asiwak asawaki shine karar da za a ɗauka a tattauna a goge a tsabtace haƙora da baki da harshe shine asiwak mun gane ku? to yanzu ya duba anhu wannan man goge baki da farashi zai wadatar ko ko a alamin sai ai asawaki da'iman in lafazi ya zo akwai wa'anda ke ɗaukar lafazin akwai wanda ke cewa ma'anan ake la'akari da shi in lafazin ne sai abin da yake a zawaki in ma'anan ne duk abin da ya abin da ya tsabtatar da baki zai biya zai ko da zai ba ba haka ba ne eh eh

asiwak in ba haushe yake a tsawaki me yake nufi ta iccen goge a kori iccen goge a kori akwai icce yake wata a dubiya in dai shasne ga annahu asari zabbin au masawi ko shi bai tana kyauta da sauki raushi ba da tsanani ba da karfi ba ta ce kyautun da ta yi masu asari sabi wa zarmu ne na bare wazar masu sun sarfe mai laushi ko au masawi ku iccin ko a tsawaki ne da aka yi shi da itacen iccin itacen itace ne mai laushi in ai a tsawaki shi aka ce ai masu yin man goge baki sukan ɗauki itacen iccin ko a tsawakin da ake goge bakin su haɗa cikin magani bukata ta biya ko ba ta ba ba ta biya ba ma'anar ta ce a wanke baki a tsabtace baki shi ya sa an gano za ka yi alwala ba a tsawa shi sai ka sami ya kakai ne ka goge ya zama a tsawa ba shi bane ba eh. eh. mana bai kai ba zai iya tsabtace baki kamar asawaki ba amma zai tsabtace ko babu siwa babin da ya لو na yin قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره يرفعه قال انكر سيدنا ابو هريره يرفعه قال ما معنى يرفعه في الاصطلاح yana daga hausa ke iyar fa'u ya dauka wannan mursali ne wannan mawqifi ne an tsayar da shi wannan haka ake fassara mursala ala al'adu? eh ah, yarfa'uhu ba ake wa ma udifa lin nabi marfu wala wa ma li tabi'in huwa al ma'ana wannan hadisi an danganta shi ga manzon Allah ma'ana ya ma'ana ya samu darajar ɗaukaka cewa manzon Allah ne qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ala almu'minina wa fi riwayatin ala ummati laula harfu tina'in liwujud imtana'a wujubu siwak ma'ana har mun fina'a ya na le ma'ana wajudul ma shakka kowanne ni mana a yana wajudu zuwa. a laifata laula an asubka alaƙum al'amu na. matsalaci bawa dan kada na tsana damar muminai ko na tura masa wahala ba. na amata sun gumbisa a kiran da na ke su ari gajiya ta tsallaka ta har sai ta cikin dare. wa bifti wajen da kulli salati da kuma sai na wajabta musu yin asawaki duk sa'ad da za a yi sallah laula harfu ila illi wujudi sai malamai suka ce yu'khadhu min hadha alhadith qa'ida أن المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير معنى وحلة ma'ana gudun kan a fara wahala sai shari'ata shari'ata لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك وعند كل صلاة معنى ashe in an ce mutum ya rinka yin asawaki duk sa'an da zai sallah kullum su biyar kenan asuba azhar la asar magharba isha ma'ana an tsora masa nauyi da wahala to in mutum zai iya kufa

koyi kana haramin masu ko madina ko tsofaffin mutane ne za ka kamar su shekar lan gumba da'ima a tsawaki ke a jikinsa in an tada kama kafin ya kafara shi ya huye huye sai kire ya maya shi ke ya tabbata in mutum zai iya zai yi in ba zai iya ba manzon Allah ya ce laula an ashqa ala ummati ma'ana abubuwa guda biyu jinkirta sallar isha har cikin dare da sai na umar sai ce na masir al aulad ma'ana mata sun yi bacci yara sun yi bacci to sai a tashi yi sallar isha in aka ce sun yi bacci ma'ana ai sallar isha farko lokaci kenan ko sai da aka ce sun tsakar dare sai da aka cikin dare kuma aka yi sallar isha aka ce lokacin da ya fi kenan na yanzu isha to amma zai ma mutane wahala sai aka ce lokaci na farawa farkon lokaci sai ka yi sallar isha ka je ka ci abinci ka je ka yi bacci ka magana ta kare in ka ce za ka jinkirta har wani lokaci sai bacci ya zai dauke ka har kuma ka zarce sai asuba mun gane ko shi yasa ake sallar isha wannan farkon lokaci to asawaki kuma ba manzo Allah ce da na umurce su da yin asawaki duk sa'an da za su yi sallah sai aka ce saboda wahalar da za a samu manzo Allah bai umurnin ba shin rashin umurnin zai hana halatta ne haka ya halatta ai ko bai halatta ba amma alal wujub ko alal istihbab قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد أبو سلمة بن عبد الرحمن يجي سينا زيد ينا زوني حما سلاجي وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب ينا زوني حما سلاجي أسواكي نقول ننصحر كما يدى مسكتروني كي آه، رات يا أبدال سيخوبي وأبدال ننصحر فكلما قام في الصلاة بساسة يسأل لتجلي صلى سيخوي بأجيسة سيخوي بأجيسة سيخوي بأجيسة ya yi suna ko ya yi bid'a ya yi suna tura ta yana dawaki kan kunne kuma ba Abi a cikin yi shirin kwanalawa, yi shirin kwanalawa, saboda ne, قال حدثنا محمد بن عوف بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبانه عن عبد bin بن عبد umara qala عمر قال an karbo daga abdullahi dan الله بن عبد الله بن عمر يجي umara li kulli salatin tahiran wa tahirin amma za aka tambaye aka ce me da abdullahi dan umar a sallah yana da tsarki ko ba shi ma in ba da tsarki zai yi wannan wajibi don kuma a alwalar da bata warware ba me yasa in sallah take sai ta ce فقال سيدي حدثني أسماء بنت زيد بن الخطاب يجي أسماء إر زيد إر خطاب إر بطر عبد الله بن عمر تابعك العباد تجي أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي أمر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر ta ce ai manzon Allah an umarce shi ne da yin alwala duk sa'an da zai sallah da sarki ko ba sarki falamma shaqqa zalika alaihi umira bi siwaki li kulli salati da wannan manzo Allah tafiya sai tafiya shekaru suka zo wannan abin zai zama masa wuya sai aka aka yi masa saukin wannan aka mai da hukuncin kan asawaki fa kana ibn umara yara annabi quwwatan fakana la ya da'ul wudu'a li to Allah dan Umar sai na ganin to ai shi yana da karfi manzo Allah ya yi haka kwana biyu da tafiya sai tafiya shekaru suka tafi zai zai zama masa wahala sai aka sassauta masa sai hukunci ya koma kan asawaki sai Abdullahi dan Umar yace to ai shi yana da karfi zai iya kowace sallah ya mata alwalata kullun zai sallah alwala biyar kenan asuba azhar la'asar magriba isha ya ce shi zai iya to yanda ya dace da sunna ko bai dace da sunna ba sai suka ce fi hadha sanad tadlis muhammad bin yace an ana wa qad an hadathana muhammad bin ishaq عن محمد بن يحيى ابن حبان قالوا محمد بن إسحاق babban malami ne zamanin su da imamu har rigima ta shiga tsakanin su da imamu malik aka tambayi imam malik sai ya fushi shi huwa tijjalu min al-tajjala eh. sai malamai suka ji wannan magana ce da tafi ju saboda kushi ba za ta soki ibn ishaq ba shi kuma ibn ishaq sai yayi tauriya yake ne bi ilmin maula ubayyinu lakum ujrahu wa kujura. ku kawo mai ilmin maula kaga sai ya tsaya maula imam malik maula ne amma wani wala wala wanda ce mutum maula kamar bawa da aka yanta shi shi ne zahiri shi ne zahiri amma alwala ya kasu kashi uku wala'u isaqatin wa wala'u salfi wa wala'u islalin ka misali juku in mutum ya yanta bawa wannan bawa ya zama maulansa kai ma ka zama maulansa ba haka wala ku salfi ma'ana unguwar suka kulla kawance da unguwan can cewa duk sa'an da aka kawo musu hari za ku kawo musu gudunmuwa haka kuma duk sa'an da aka kawo musu hari za ku kawo gudunmuwa duk kowanne ɗaya a cikin wannan uwa ya zama maula ne a cikin kowanne ɗaya a cikin wancan haka kowanne ɗaya a cikin wancan ya zama maula a nan shine wala mutum kenan kawai to imamu malik tun da tun daga kai har kakanninsa ba inda aka samu samun bauta ba wanda ta zama bawa balle a ɗan to wani irin maula ne imam malik wala usil ma'ana kabila imam malik zi asba sun kulla kawance kawance da wata kabila to shine aka yi ake ce mishi maula hilfa to in kana son kai ko to ma ban misali za ka ya muna da dadi babban mutum ne shi ma kawan malik za ka ya muna da dadi game da malik ah, to kuma muna eh fishi ne muna da dadi ne amma cikin fishi da sai islakin maula din atuni bi ilmin maula ubayyinu lakum ujrahu wa kudra ku kawo min ilimin wannan maula zan bayyana muku daidai da kuskure magana ta yi zafi da yawa kamar imamu malik mun gane ku to shine imamu suyuti yace wala usaqati wa wala hilfi wa wala islamin ka mithl al-juhl maula ya zama kashi uku wanda aka yanta tashi ya zama maula wanda ku kulla kawance garin ku da garin su ko kawai ku ko ungo ku ko wanda yake maulan wani ne sannan wa wala islami wanda ya bai musulunta a hannun ka ka musulunta da shi ya zama maulan ka zama maulan sa shine ke ka mislil juhusi kamar imam al-bukhari da kasa to Muhammad bin Isa mudallis ne amma babban malami ne ka'ida kuma duk malamin da aka sani da ko komai girman sa komai darajar sa yace an fulani ba za ka ba sai ya ce haddathana fulan aw qala fulan shi kuma gashi nan Muhammad bin Isa an Muhammad bin Yahya lokacin tsoron da gashi nan mudallis ne babban malami ne amma sai an ka'ida cikin mustalah al-hadith duk mai tajwid yace an ba za a karba ba sai malaman hadisi kuma suka yi duk wani malami da aka san yana da dalili suka tsara su aka ce tabaqatul mutallifi wani yana da dalili wani yana da dalili wani mutallifi ne wani karko ga babban malami ne yana da ilimi yana da dalili to duk darajar malami ne mutallifi ne in yi an ba za a karba ba sai an biya sarraha yace kala ko na fulan to ba za a karbi tasbihin ba kenan to ya za a magance wannan shi ne kuma sai in Allah ya kai mu wani lokaci ko

don sallah shine laula an ashuka la abatu bi tuwaqi da kulli salati in kafin ayi alwala yayi yayi daidai bayan yayi alwala za ta da ita ya goge bakin sa yayi daidai eh ya shi mutu duk da da za a je ana yi masallaci ba ba wani abu bane maganar da muka yi shekarar wancan sati shi ne suka tashi suna cewa na ce sai zata na ce ayi kaza na ban kira sunan kowa ba ban ambaci sunan zata ba ka ta tunanin kowa ke sai sai sai maganganu hayaniya ce kuma sun zaki dawowa ne kuma za a haka za a kai kuma kwana biyu kuma a ce imam muslim ne ya sa'a har aka ga muslim ba hayaniya ko ba ma abu dawo da ya hadu da hayaniya وآتنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا في أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من هو عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم